to ga shi dai lokacin da muka kama shi mun kama shi da wannan doguwar bindiga ga ta nan wanda kuma za ku ji komai da komai daga bakin shi ku karɓi bindiga. to kana jina ina jin ka ka yi magana da ƙarfi ina jin ka me sunanka Mahamud ibrahim na Mahamud ibrahim shekarunka nawa Ashirin da shida. a ina kake da zama kurna babban layi to ga ka a ofisin 'yan sanda ba mu labari wannan bindigar da farko ta waye tawa ce taka ce eh to ga ka wurin yan sanda me kai fashi na yi fashi eh a ina a wajen ramin burji to ba mu labarin yadda kai fashin eh to na dan je zagayen anguwan haka da rana da na je na duba kuma na gidan da ya kamata in yi aiki da daddare misalin karfe goma sai na dawo anguwan na zo na canza kaya na shiga wannan unguwa aiki to ya aka yi ga gidaje nan da yawa ka shiga shi wannan gidan eh. kuma unguwar kuma ga gidaje nan ganin alamun dai kamar gidan zai dan samu za a dan samu alkhairi a cikin shi alkhairi to me yasa baka shiga unguwar ku baka shigo nan me yasa baka shiga gidajen unguwar ku baka shigo nan ba mu labari eh, to gaskiya saboda can unguwa saurin yarfa mutum ake yi hmm. shi yasa ban shiga nan ba shi yasa baka shiga ba eh. to ita wannan bindigar a ina ka samo ta Niger State Niger State eh. ya kai ka same ta wani gida ne na je fashi tun lokaci ina da kawukake baya biyu a hannuna hmm. da na je ban tarar da mai gidan ba na shiga cikin gidan da yan bincike binciken abin da nake nema ban samu ba sai na wannan bindiga a karkashin gadon shi na jawo na tabo da ita to a Niger din kai fashin ya kai wurare nawa can so biyu ne fashi a Niger State so biyu eh to da ka ko bindigan nan ka yi shekara nawa da ita a kano na kai shekara biyu da ita gaskiya me kake da ita fashi nake to ba mu labarin wasu daga cikin wuraren da kai wannan fashin na yi fashi a nan tishama hmm. na karbi dubu hamsin da uku da yan canji hmm. sai ya bada wale out hmm. na karbi naira dubu ɗari da talatin a gurin wasu yarbawa sai anguwa uku dan kwandila hmm. shi ma na yi aiki na karbi dubu ashirin da hudu duk da me wanda irin makami kake zuwa da shi da bindiga nake zuwa to idan ka karbi wannan kuɗin kana da aure ba na da aure me kake da shi eh to dan cece ciyen dai abubuwa na rayuwa haka da kuma dan neman mata na matashi da ba za a rasa ba a ina kake neman matan sabon gari yan matan naka kamar guda nawa ne gaskiya ba zan iya ce ko kwano ba ne saboda ina dan canji ne canji ake eh to yanzu iyayenka sun san kana wannan abun sun sani gaskiya wa ya sani a gidanku mahaifina domin ya taba korata a gidan ma gaba daya ya taba korarka eh to ta yaya san kana yi wata ce ta shigo ta ganni da bindiga hmm. sai take ce mai ta ganni da bindiga kuma irin ta ma'aikata ce hmm. da ya zo ya tuhume ni akan bindigan sai na haɗa bindigan roba na kai mai a matsayin ita hmm. ya karbe ta ya dinga jibga min ita a jikina hmm. ya ce in fita in bin mai gidan shi sanadiyar bar mai gidan shi da na yi kenan da ka bar gidan ina ka koma sabon gari na koma a ina ka tare kenan ɗakin yarinya ta nake zuwa a can sabon garin eh to bindigogin guda nawa kake da shi ya ɗaya ce guda ɗaya ce eh to maganar shaye shaye fa ko gora ba na ci na ko gora ba na ci yanzu a baya da kake ta wannan aika-aika a jihar Kano an taba kama ka? An taba kama ni da wuka. A ina ne? Hotoro. To me ya faru da kai lokacin? Da na je kwacen waya a wata yarinya tana tafiya a daidaita. Hmm. Su dan masani sa kama ni. Hmm. Ya kai da kai? Kotu sa kai ne. To me ya-kai maka da kaje can? Yanke mun hukunci ya kai zuwa gidan yari. Shekara nawa? Wata hudu ba tara. to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa da bakinsa yanzu haka dai mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu dukko fsi ya ba da umarni a mai da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai tare kuma da bibiyan wato gurfanar da shi da aka yi a baya don tabbatar da cewa an masa wato hukuncin da ya kamata muna godiya ga al'ummar jihar kano na addu'a da kuke yi sannan muna godiya kuma da irin gudunmawar da kuke bamu musamman irin bayanai da suke kai mu ga irin waɗannan nasarori sana kowane lokaci muna ƙara jan hankalin mutane duk lokacin da aga irin waɗannan ɓata gari a yi ƙoƙari wato a sanar da mu sannan a miƙo mana su kar a ɗauki wato doka a hannu domin irin wannan bayanan za mu iya samu su kai mu ga wasu nasarorin nan gaba muna godiya a kowane lokaci wato abubuwan da muke samu mun sani duka gaba ɗaya wannan ba wai ƙoƙarinmu ne ba wai ba ne face irin addu'a da kuke da kuma taimakawa da kuke na ganin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta kano mai albarka muna godiya sosai akwai wata nadama kai da kai akan wannan abin da kake kenan eh to gaskiya ina da dama sosai kasancewa ta matashi haka wanda bai kamata a ce an same ni a an tsinci na irin wannan harakan ba to kai a ganin ka bai ja ka ga shiga irin wannan abu wa ya koya maka ba wanda ya koya min kai kwaɗayin duniya ne kwaɗayin duniya gaskiya ne to Allah ya kare mu amin Allah ya kiyaye mu kai ma abin kake cewa Allah ya kiyaye